يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يحكى أن تشكيكم شاء يومنا أرانا الشفر وتنبيات شكرا تدهور دليل إلى ثلاثين بسيار عند ثلاثين رشيدة هجرة من دو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لدى مكة دو المدينة من دو دو درانة رأسرين لبصر وتنبيه شكرة دبو دو رشاجر بهيبر النبي عيسى عليه السلام أكيد من تراتم من كاف النبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم سيرة ودروس وعبر نمال من محمد الصالح عمر Allah ya kare su lafiya yau da kwanakinsa za mu tashi a shafi na ɗari uku da sittin da ɗaya bayan gama bayani a kan abin da ya shafi matan manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dori a kai shine ma da yake wa amma sarari amma sadaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi a rayuwarsa bayinsa da ya mai da su kamar matansa na aure yake biyan bukatar sha'awa da su kalma'arufu abin da yake sananne a shari'a sananne a tarihin rayuwar manzo sallallahu alaihi wa sallam annahu tasarra fitnatayn cewar manzan Allah kira da aminci Allah tabbata gare shi yi sadaka da mata biyu kuma. ta ɗaya daga cikin su ta farkon su mariyatul qibtiyya wadda ake cewa mariyatul qibtiyya ahdaha lahu al-muqawqis muƙauƙis shi ne ya bai wa manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi kyautar mariyatul kuskiya a matsayinta na baiwa aka bai wa manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ta waye muqawqis azimu shi shine jagora shugaban garin masa, fa waladat lahu ibrahim da annabi kira da aminci Allah tabbata gare shi yayi sadaka da ita sai ta haifa masa ɗansa ibrahim الذي توفي صغيرا وان يرسينا karami bil madinati عن garin المدينة fi hayatihi sallallahu alaihi wa sallam wannan da ibrahim ya rasu a lokacin rayuwar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fi 29 aw 29 وفي ثمانية في ثمانية وعشرين أو تسعة وعشرين معناه ya rasu a ranar 28 ko kuma 29 min shahri shawwal a watan shawwal fi sanat al-ashira a shekara ta goma da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam ina gab da barin duniya wanda yaro ya rasu suna da shekara ɗaya da rai Wannan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji ba daɗin rashin yake cewa zuciya na jin ba daɗin ta rasa abin da take idanuwa na zubar da hawaye tausaya wa wanda take so ta rabu da amma ba mu da abin da za mu gaya ubangijin mu sai abin da zai yarda da shi ne ibrahim al-mu'azzam Allah ya buƙata da rahama والسرية الثانية والسرية الثانية ساقك تزيد من ذا الله صلى الله عليه وسلم هي ريحانة بنت زيد النظرية إذا توت أي شيء ريحانة إرزي وست أنا قادة بني النضير يهودا وند سكرونا لمن صلى الله عليه وسلم على نبينا لا أكس النظرية إر قبيلة النضرية نظر في فنغرين يهودا raihana shi ne ba su yake cewa rahane raihana awal ƙorafiya ko kuma wacce ake danganta daga banu ba kuma da yahuda ne da manzo yana da suna mallaki ba ya sabaya ba in ka ce ƙorafiya ce ta suna daga cikin riba ta yakin da aka samu a rikicin da aka ko yakin da aka da annabi da banu ba fassafaha li nafsihi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya zaba wa kansa ita cikin yangun da aka samu ko ribatattun yakin da aka samu to ita ma ta dace da kasancewa ta daka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne guda biyu da da aka samu وقد كانت لأمهات المؤمنين فضل كبير ثبت حقيقة matan annabi iyaye ga bayin Allah muminai sun kasance suna da fadul kabir martaba da daraja mai girman gaske bi ne ahwalihi sallallahu alaihi wa sallam wajen kokarin su shiro mana halayen rayuwar da mun zai rayu a kai ila da abin da Allah tabbata da shi al manziliya wanda suka sha na cikin gida lillahi sun shiro ko sun kiyayo irin waɗannan abubuwa dan amfanin mutane dan amfanin al'ummar manzo gaba ɗaya sallallahu alaihi wa wasallam khususan man qalat hayatuhu minhunna musamman ma wacce sai tsawon rayuwa daga cikin ko wanda rayuwar da ta tsawaita daga cikin ka Aisha ta radiyallahu anha kamar Aisha Allah ya yarda da ita fa innaha rawat kathiran min af'alihi wa aqwalihi hakika ta rawaito da yau da dama daga cikin wato ayyukan annabi sallallahu alaihi wa sallama da zantuttukan wa kana ishratuhu sallallahu alaihi wa sallama ma'a ummahatil mu'minin kuma zamantakewar manzon Allah Sula da amincin Allah tabbata gare shi tare da iyayen mu'minai matansa kenan wannan zamantakewa ta kasance sai gaya fuskar ta kalan kaiwa matuƙa wajen ɗaukaka والنبل كجرمة والسمو أو خطأ والحسن تكون الشعور رأيوا تسكريكو الآية الأول كما قلنا في أعلى درجة من الشرف كما يدى سكا قسم في آمتي لو فكت درجة تقنقرا أو خطأ والقناعة تكون واسو وذات الزوجي يقنا خويتي أكن أبن دواتي تطلع مكذب والصبر تقوم هقري والتواضع تقنقن لكي والخدمة لأوينية تمدي والقيام بخطوط الزواج تأيوة تأمن قول تحق تمج والنفس أو لكيها لك تنسلات حقك أو لكيها سيدي عيسى الله صلى الله عليه وسلم ما أنه كان في شبث من الأجل tare da cewa shi manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi farkon al'amarin rayuwarsa da tsakiyarsa ya kasance fi shagafin a cikin halin tsananin rashi min al'aishi na rayuwa la yutiquhu ahad irin salon da ba kowa zai iya ko ba wanda zai iya daukan wannan salo in ba irin su a matsayin na manzon hatta qalat aisha hasiri ta kai aisha matar su suna cewa in kunna hakika mun kasance lananzuru ila al-hilali mukan kalli jinjirin wata ya kama talakata ahilla wani ma ya kama wani ma ya kama har mu ga jinjirin wata uku fi harai ne a cikin kwanakin wata biyu na yi gwaran gwaranci za ka iya ganin jinjirin wata yanzu haka ka tafi da littafi wata ya ƙari, ka kuma ganin wani ya ƙari, ko sai ka ga wani ka ga jinjirin wata nawa uku amma yanzu haka a kwanakin wata kwanan wata nawa aka samu an gane yanzu wata ya kama jinjirin wata sai ka gani sai ka tafi da lissafi ya kuma karewa ya kare wannan wata ka samu kwana na talatin sai wani watan ya kuma kamawa kaga jinjirin wata ka tafi da lissafi ya kare ka samu wata nawa sai kwana nawa sittin ko sai ga wani watan jinjiri ya samu sabo amma har yanzu ya tana nan a kwanakin wata nawa biyu kwana ka ga jinjirin wata uku amma kana cikin kwanaki sittin na wata an fahimci bayani yanzu وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار أما أتأوهم وتأبين لن تقعني في وتا أكو أغلى جنجر وتا فأقول وتر في صورة a أجل من ta ci wannan ba ko sai ta ci ma to sai an jage bana ɗaya ba ku <laughs> Urwa ya عروة يا عروة إيكي سوى دا عائشة ما كان يعيشك yana yake tafiyar da rayuwarku a wannan lokaci inda za a yi wata biyu an fara na uku ba a ɗora sanwa a gida ba ga gida ba ƙaramin gida ba mace ɗaya ɗaya ɗaya mace tara banda masu kaiwa da kawo harkar jikoki da abin da ya kama da me kuke rayuwa da shi a lokacin qalatil ya ce baƙaƙen nan ne a tamru walma ma yi gina da ruwa ta samu da nuna kaɗan wa uku ta kuma ja ruwa idan manzan Allah kaga wannan baya nuna don Allah ya rabe ka da kusur rayuwa kan ya karɓi lafiya ga ba ta yi da haka ne da bai sa mazan sa cikin wannan halin saboda haka rashin abin duniya baya nuna Allah ba ne baya nuna Allah ba ne ma wani lokaci waɗanda Allah yake yi da su su ke sawa a wannan halin dai ne martaba su darajanta su samu kuma jin daɗin da ba zai yi a ranar aljiya wanda a haɗa shaba tare da wannan tsananin rasu wasu da wannan kunci nan ya min hunna ma yujibu al amma ba a samu faruwar wani abu da zai tilasta a zargi matan manzo ba Ka zaune. dan mace ta zauna a cikin wannan halin in an ce ta zama hutu ba za a yi mamaki ta ki daɗin sha ne saboda amara fito ya aka ballaci ko da za a na aiki ne da haka suka yi to ita wannan duk halin da suka shiga a cikinsa ba a samu wato anin wani abu ya rika faruwa daga wajen su da zai wanda ta lalle a zarge su kar su kansa ba illa marratan wahida sai da ke so ɗaya kat a rayuwar a na rantsuwa da bahaushe ke cewa shi kuma ya faru haɗuwa muktarar bashariya daidai da yadda ɗan adamtaka take hukuntawa hali na ɗan adam shin yana cikin damuwa ba yadda aka iya wani lokaci sai an ga damuwan nan a tare da shi to wannan ce ta sa aka ga haka da tun da wanda i shekarun da ida manzo ya rayu shekara a ɗauka ce ma sai da ya dawo madina ya auri duk wanda ya aura ike zaune da su shekara goma ana zaune tare cikin ayari cikin yawa amma na fuskantar wannan matsalar me yasa haka ta faru ishe wani ya kuna sababan lita shirin ahkam kuma Allah da hikimarsa yi haka a gidan manzo don ya zama dalili da sanadin shar'anta mana hukunce hukuncen musulunci saboda in wani abu ya faru a gidansa aka faɗo hukunci to ya shafi duk gidan kowa kuma idan a gidansa an samu kuncin rayuwa matan sun zauna to ashe an samu a gidan wani ma ya kamata su zauna kuma idan a gidan manzo an samu kuncin rayuwa ya haɗiye ya zauna to wani ma da bai kai shi ban haka ta faru da shi sai ya koyi waɗannan abubuwan da suke tattar da abin isa Allah subhanahu wata'ala ya haka amma lokacin da suka nuna ba daɗin su da abin da yake faruwa a zaman su na gidan manzo sallallahu alaihi wasallam suna ga cewa ya kamata su ma su shana ya kamata su haska aikin da aiki ya kamata koyar da suke kawa ya kamata a ga sauri abincin da suke ci ya kamata su ga canji fa anzalallahu ayatul takhir nan take sai Allah ya saukar da ayar ba su zaɓin zama da manzo ko rabuwa da su san yana sanar da halin da ake shi ya so haka inda ya saukar da ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi kulle azwajika ka ce da matayenka in kuntunna turidna Hayatar duniya idan kun kasance kuna nufin rayuwar duniya ne a zaman ku da manzo kolewa kuke so da tamore wa ha da kawa da abubuwan ado na rayuwar duniya alaina sai ne da su kowacen su zo su su duka su zo umarci ukunna zan jiyar da ku daɗi lokacin rabuwa da ku wa usarrifa kunna in kuma rabu da ku sarahan jamila rabuwa kyakkyawa ba ɓarar da kayan ki ko kuma hamɓara ko kuma mangara ko abin da ya kamata a sauka lafiya ga goma ta arziki a tafi gida ka gaya muku ko wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu in kuma kun kasance kuna nufin zama kun kasancewa tare da Allah zama da manzansa wadar al'akhira kuna san haduwa da Allah ranar lahira haduwa ce muku kyau inna Allah haƙiƙa Allah adda lil muhsinati min kunna ya tanada wa waɗanda suka ko wacce ta kyautata zama da manzo daga cikin ku ajiran azima lada mai dimbin yawa takayya mai girma haka za ta ga abin da zai mata kai za ta ga abin da zai daɗa mata kuma mara yankewa a ranar alfiya to wannan fasar da suka zo suka taru aka yi mitin kenan ku ce zan Allah mu ma ya kamata din karan da ake magani yadda jama'a suke samu ma musa abincin nan kullun ruwa kullun dabino ya isa saboda haka sahabbai suka zo suka ake jin cewa ɗauka gidan manzo fa hayaniya ta take faru, ana ɗan jin maganganu da ba a saba ji wannan ya zo turko-turko abubakar izo ya nemi izini aka ce shigo zotar da manzo a jugun umar ya nemi izini haka ce ya shigo a gidan 'ya'yansu ne gidan abokinsu ne amini na kusa ce shi ku sai ya san yadda ya sa an da dariya sallallahu alaihi wasallam shi Umar kenan tunda ya ga yana cikin halin akan ne wuya abin ya dame shi da zuwa ta ce ya manzon Allah ya ce ya kake gani a ce in na je gida gurin matata ta ce ita fa abin da ake a gida ya kamata a ga sauyi idan na makure ta ya kace gani na ba za Allah ya dariya ita ai wannan abin da kake faɗa shi ne abin da yake faruwa gida na a gidansa aka makura za a yi kina umar ta ga sa manzo dariya biki na kwarai kenan wani na za ta yi kun yi daidai abin ya isa sa ko kaga sai mun koma wannan koyarwa dole musamman yanayin da ake ciki dinnan irin wannan lokacin karanta irin wannan a aiki da shi ki tashi hankalin mijinki ki uwar watsa kuma ki je ki tarda a gidanku abin da ake ciki ya fi na gidanku shi da mijinki sai ya kwammace ma da bai haife ki zai zikin sake kara masa nauyi kan nauyin da yake ciki kukan ne shi bai ba kawai ko to saboda haka da annabi ya dariya yake to ai su ma abin da suke tsimana da shi yanzu maganar da muke din na ita ce duk ta jawo jugun din da kuka ga sai abubakar ya gurin aisha kubar sai ya gurin hasu sai to da yau sai yau yanzu ku kuke rika manzo kuke gaya masa irin wannan mu haife ku kuma ku gaya manzo wani kowanne yawa ta tafa ta kai ƙarfi takattan Allah da an yi kiran ba za a kuma kuma da yake na ƙwarai na yaya in yanzu da sai su ba ko gidan sarki inda ana da masu tafi gidan freedom da rahama ko ya haife ta ya ci wahalar ta ya yi shafi kashin kashinta ta yi komai yanzu ko da haka yanzu shi ma karasa za ya je ya ji kiran da ake yi amma sai suka ce shi kenan ta wuce shi ne da kone zai biyo baya yake shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya rika tara duk kiran sai bayan ɗaya. Yana gaya musu wannan abin da aka saukar masa aka gaya wa Aisha da zaɓi Allah ya ba amma ina ba ki shawara ki je ki samu iyayenki ku tattauna ta ce akan wannan ta ba wata shawara ana gama shawara ba a ce na zaɓa hasu na shawar tsaya nan zaɓe ka kukan zaɓe ta ba abu ba ka zuwa gida wani amma dai abin da ke so da kai a bar wannan abin da muka yi daga nisa kai sauran kasu jawa musu mai na zaɓa an gane eh sai kila ko zai zama to dan rage daga sojoji ko to kowace an za abin da ke faɗa Allah ba ka da kuma da waye da ya magana sawu ka gane shi ke kaga wanda yake da kan faru a gida da kuma da da kuma kokarin su ta ba ku gidan ku ne ba ku gidan ku ne ba ku da gidan ku ne nan suna fara sannan ma yi ba masa kaza ma yanzu zai zo ka ne dan da ka wuce a kuskure duk wanda sai hada ya maka dukan da dan ƴaƴan kaɗan yan da ya tara ka dama ne na san za ka ka ga duk wannan ba shi ne Wani shi abin da ya faru da manzo sallallahu alaihi wasallam da matan wa kana min sharafihinna yana daga cikin wato daukakar wa nabnihinna da kuma girman al'amarin annahunna afarna Allah wa rasula hakika dukan su gaba ɗaya sun zaɓi Allah sun zaɓi zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa lam tamid la wahidatin minhunna ila ikhtiyar da wata ɗaya daga cikinsu ba ta karkata zuwa ga zaɓar duniya ba ولذلك فهن زوجاته في الآخرة dan haka su ne dai matansa ko a lafiya shi ko yana gidan aljanna a lafiya wannan yake tabbatar da su a shi su ma ɗan aljanna mu Allah ya ga musu cewa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima kuma sun ga su zauna da manzo su dace da wannan lada da sakamako da da nufin Qur'ani ko kuma yan aljanna ta ga wanda zai zarge ta zarge ya zargi babu yi ma da ya karka eh. ba ba saboda yardar jiya Allah فعلاقته معهن غير منقطعة da alaƙa tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da matayensa ba mai yankewa ba ke iya nan duniya mai zarcewa ولذلك حرم الزواج بهن من بعده wannan ma ya sa auratayya tsakaninsu da wani bayan rasuwar manzo ya su haramu shi ya sa tun da manzo ya rasu ba wata ta sake aure cikin tana jiran Allah ya ikonsa a ji a haɗe a ciki wadata Allah ya ga mai cewa wa azwajuhu ummahatuhum matayenku tamkar iyayenku mata da suka ce su ne ba aure matarsa ne a nan matarsa ne a can Allah ya ce ƙwala ta'ala Allah maɗaukaki wala an tankihu azwajan bai halatta ku auruwa su ainihin matayensa ba min ba a bayan rasuwarsa abada hukunci ne na dindindin har abada وكذلك لم يقع منهن ما يقع بين الضرائب هكذا كما abubuwan da suke faruwa suke afkuwa tsakanin kishiyoyi ba su faru tsakanin matan manzo ma a kasaratihim duk da yawan to ai iya abin da aka ba mu dama mata hudu ne mu sauran al'umma iya kai da yawa kai hudu to shi tara ya zauna da su suna raye can can kaga an ninka hudunka amma dora ko to amma ba ce irin abin da kishiyoyi suke ba a iya so biyu ko su uku ko su hudu illa sai unnasir ta dan abin da yake mai sauki min hinna daga wasu daga cikin hasbat tiba'il bashariyya daidai da yadda zamantakewa ta hukunta inda ba a zauna to ba yadda aka iya yan wasu abubuwa ƙanana sai sun faru ko ba a nan ba to wannan ne yasa aka ga irin wannan ma da suka faru da suka suka faru kuma ata Allahu alaihi sannan sai Allah ma yi zargi akan shi wannan sassauƙin abu ma da ya faru wanda suka yi falan ya udna lahu marratan ukhra amma jin Allah ya zargi akai ba su ƙara komawa wannan ba a wani kan sun bace kuma su gaba da wa huwa alladhi dhakarahu Allah fi surati at-tahrim shine wanda Allah ya ambata a cikin surati at-tahrim bi qawlihi ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah lak da faɗin Allah maɗaukaki da yake cewa ya kai wannan annabi a kan da wani dalili me zai sa ka riƙa haramta wa kanka abin da Allah ya halatta maka tabtaghi marbata azwaji kana ne neman yardar matayenka wallahu ghafurur rahim Allah ne yawan gafara ne ga bayinka mai kuma jin kai ne gare su ya ji kanka ya yafe maka haramta wadda kai ga abin da ya halatta maka bayan ba shi ya haramta maka amma magana kawo shi ne sai malam bayan ya kawo ce ila tamamin ayatul qami ka tafi har zuwa cika aya biyar bar mu tafi zuwa cika Allah ya ce qad farada Allahu lakum tahillata aymanikum haƙiƙa Allah ya tilasta muku warware rantsoyin da kuka yi akan abin da ba shi ya kamata ku rantse a kai wallahu maulahu Allah ne mataimakin ku majibincin al'amuran mai tsaya muku kan al'amuran wa huwa al kuma shi cikakken masani ne da babu ya shi al-hakim wanda ya san inda ya dace ya san a ya sanya al'amuran kuma mai hukunci akan kowa hukunci ya zauna wa in asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha suna lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ɓoye magana da wata daga cikin matan haka yi sirri da hafsa yar umar khattab Allah ya tsire falamma nabba'a hadihi ta falamma nabba'a bihi yayin da ta je ta ba da labarin sirrin da suka yi da manzo وأظهره الله عليه أن يبين المسد كي تقل فلك كتاجي سافلا حرف بعضه وأعرض عن بعض هي تمد ونساشي يكون كيد ونساشي sai abin da kuka yi ta je ta duk da dai ba komai za a kwashi a ce ai ta ce kaza ta ce amma dai ta faɗa abin an kawo da kai daga wani ba sai an maka ƙeƙe da ƙeƙen komai ba falamma na ba a hadihi yayin da manzo ya ba su labarin ashe abin da muka yi kin je kin faɗa qalat man an ba aka hada to waye gaya maka waye ce da kai na faɗa qala nabba'ani al-alim al-khabir yace cikakken masanin masanin kwakwaf shi ya ba da labarin to me ta faɗa me aka yi turin neman har ake ta abu a ko ba a faɗa ba eh ya saba duk yamma ko duk rana zai bi ɗakin kowace ɗaya daga cikin su su ɗaki domin zaman su suke shi ya ajiye haƙƙi ne ya san a halin da suke sai su ga wanda yana yin lafiya lau gaji a ba gajiya yayin da ala ɗan lafiya ba wani abu to sun san shi yana da san abu mai zaki zuma ce ne yanzu ne ka ce a lewa ce ina dai san abu mai zaki to zainab ɗan jihar aka kawo mata wato kamar ka ce wata ɗan ƙwarayar zama to ta tuna mijin na ta nisan zama ne ta ta samu abin karerayen miji ka ji bijiran da ba a girki kullum amma an samu zuma an ajiye mata ko wata ta ce ya je ya shiga zama ta wuce ko ko haka fa ake yanzu shi kenan da ya zo aka gaida shi to gafa zuma kuma an san shi da son rai ya ɗan sha zuma sa shi za a sha zuma ba za a fita a kan kare dole sai an sha kan gyara mai sai an ɗan gogo hannu to wannan kuma sai ya sosa wa irin su hafsa aisha zuciya ya haka mu da aiki ko sai a fita kuma ta sha da shi ya yi zuma take bari sai da za a yi ko abin da za a yi in ya zo zan ce mai kashi mai wari haka na ji da kai magana ta wari ne ke tashi daga bakin inda ba su so a ce na wari yana gana da mala'ika ina shiga cikin al'umma ya gaya musu Allah ce annabi ya ce kada wannan ya sa kuma a abin da yake isarwa na saƙo ba da to ko abin da za yi sai mu hana shi ta ban shi kenan da kowai duk inda ya shiga kowai shiga ya fita a san dai kowai ya shiga ba no da haka dai za ka sa na mazan Allah na tattare wariya a ba abin da na ciwo amma kana na ji har buɗe baki sai wari ne na dai ta zuma a ɗakin ya zuma da yadda aka yi zuman nan ta ci abin da yake da wari shi ya sa da ka sata bakin ka yake wataƙila ta fi irin ɗan ganyen tafarnuwa ko na abin da ke ko ta da haka ne sai haƙura da shan zuma na daina amma kada a ji da gobe kada zuwa samun matsala ke ku kuke kutun kutun inda na yin shan zuma zanen gida kuma ya ko shi ne sirrin da aka to maganar nan mu bar ta iya ne kada ma wani to kuma za a bar kuma ga abokin shiri ka ba ta ji abin da aka yi ba bai da sauki za ta ce ta ma faɗa mata kai tsaye ce ta ma munafuka ce ko irin yanzu ne kuma har da ke aiki algungumanci sai ka lana ai algunguma ce ai kaza duk ba shi ai kaza da shi ne ake da shi da shi mutumin yi nasara ya ce ya daina kan gani to kuma a dole lokacin an faɗi sirrin mu ko shi ne Allah ya ce to kai abinda kuka fata kwashe ta eh Allah yake in tatuba ila Allah in kuka tuba zuwa ga Allah kan abin da kuka yi dinnan na kokarin sai kun haramta masa abin da Allah halatta masa faqad tadat qulubukum shi eh, hakika zakatan ku sun karkata abin da dan ku daidai ba wa in tazahara alaihi amma in kuka tuba da taimakon junan ku akan sa sai kun hana shi abin da Allah halatta masa sai kun sa shi a ba daɗi tsakar ya wuya fa inna Allah huwa maulahu Allah ne mataimakinsa mai tsaya masa da jibinta al'amuransa a kara wa jibrilu mala'ika jibril ma yana goyon baya wa salihul mu'minin da sauran nagartattun baya in za ku iya da waɗannan ku a kara wal mala'ikatu da zalika zahir na ma marin ma tuna muku akwai ma mala'iki gungu gungu su ma bayan waɗannan mataimaka ne za ku iya da wannan rundunar sai a ci gaba da kara a kaga ba sauki a Allah yake a in tsallaka kunna ya yi kusa dab yake Allah Ubangijinsa in shi manzo ya kace ku ya rabu da ku an yi baddilahu aswadan ya canza masa da wasu matan auren khairan min kunna waɗanda suka fi ku alkhairi muslimatin musulmi kan gari gada zai aura ba muminatin muminai na kwarai zai ba shi qanitatin masu ibada zai zaba a cikin masu ibada ibashi ibatin masu tuba ga Allah masu tubar wa miji in masa ba daidai ba abidatin masu yawan ibada za a hati waɗanda suke da wato anin kaiwa da kawowa gurin bin Allah da kiyaye dokokinsa sayyibat za a haɗa masa zawarawa wa abukara a gaura da ɗan mata samar da budurwai da kuma wasu yan ba samu abin da ake samu daga wajen wata ta dan nika a shekaru a yi harka ta girma jantin ce kai ma jantin haɗa masu da kuma wato 'yan mata sa ka dariya ka ganta ka yi shigar da wasu an suke sun da ƴan jariya nan ma ka ji wato farin yawan ba da shirki kowanne da da aka faɗi wannan da suke takama ai dai zaman da suke da shigo? ba an ce za a kawo da ku a sake a matsala ta duk akan ne muke wannan ba ko ana ba saboda haka ake ta wannan ruwa rana to kuma ce za a kare ta gaba ɗaya a zubi haka za a biya lalace wannan shi ne abin da ya faru shi ne mala yake gaya mana har zuwa aya ta biyu أسئلة للمراجعة tambayoyi don koma abin da aka koya bima ya ta'allaku baitin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qabla al-hijra daga ne gidan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya tattauri ya samu kafin manzo ya hijira ya koma madina suwaye da suwaye a gidan da shi da waye kafe da shi da khadija ne gida ne na mata aure uwar gida amarya ɗan tsakiya duk ita kaɗai da shi ka wasu suke suna da tsaye kan da kuɗi eh ko irin wannan ce ba wai <laughs> an gane ko saboda haka daga manzo sai fa sai sai khadija saboda duk abin da ake nema daga mata ana samu da mata za su gabara da mata da an samu abin eh to aiki shi ce ba ta abin da ya dami su kina duna ko kuma duk abin da ake nema ana samu abin shirki biyayya wane ne tsafta kiya abinci duk ta hada sai ka tafi nan ka kafa kawo kuma ga jami'a da dama ma da safin da ko to saboda haka haka suka tana daga manzo sai kabi in wani abu ya same ka ka kwantar mata hankali ka biya mar abin da ya faranta kuma abin duk da kake ina yi an mutum ce kamar da kike na don dan ta kamata Allah kana buƙatar kuɗi to ga kuɗi nan yi abin da za ka yi haka aka sannan sai ce من أول من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم من النساء وكيف ما تدى من ذن الله إلى دامك على سبتها فريش يقال تفار أولا وتأتي دي حديثة كو وكم لها معه من أولاد لا ينسنا ولا إسا لا ينسنا فتأتي كتاب بصورة ما إيه، لا ينسنا حرك لبعض أولاده صلى الله عليه وسلم تعريفا موجبا dan bamu bayani ga wasu daga cikin ƴaƴayen dan bayani ta kamar ya wasu nan safa ta duka ma da wani abu da kuke akwai zainab akwai rukayya ummu kulsum fatima bangaren matan su akwai ibrahim al maadun akwai al-qasim akwai abdullahi sai bakwai kuma komai da aka san sunan ko za a gana ta ƴaƴan za ka kai ba kuma an magana kwanakin wata ta kama januwari february march april may kaza kaza komai ka hada na waɗanda amma ko baka iya na sunan ƴaƴan za ka ko matan ka kuma abin da an magana kuma ka ce ku ne nan a san manzo amma kuma abin da ya shafe shi gaskiya ba ta sani to da haka sannan sai ce bi kam tazawwaja nabi sallallahu alaihi wa sallam fi hayati mata nawa a lokacin rayuwar manzo ira zauna da su Allah bi kam tazawwaja nabi sallallahu alaihi wa sallam mata nawa manzo Allah eh aura a rayuwarsa ga ga daya amma ya zauna da wa kam min hunna ba? صلى الله عليه وسلم وكم منهن قبضت صلى الله عليه وسلم كما غدانو ne suke nan san da aka karɓi rayuwar manzon Allah tara arif libad azwaji tarifan mujada an yi bayani ta daukacce a game da abin da ya shafi kuma matar a samu ne akwai khadija akwai aisha rukayya a cikin matan zainab ka sake cewa wata zainab yawo safiya maimuna ummu ummu habiba da ummu salama hindu ita ake cewa ummu salama a amla ummu habiba wannan shi ne abin da ya shafi a ɗan tsakaki ne da kan tasarra nabiyu sallallahu alaihi wa sallam mata nawa manzon Allah ya kaɗa da su bayyan zalika bayanin haka ai bayanin haka ya ta yi eh, ɗaya daga cikin su ya samu ɗa da ita ɗaya kuma ya samu ɗa da ita ko kai fa kanat ishratuhu sallallahu alaihi wa sallam li ummahatil mu'minin yaya zamantakewar manzon Allah tsira da abin Allah tabbata a gare shi take da iyayen mu ne matan sa kenan zama ne nagartaccen zama mai daɗi mai ban ƙayatarwa da bai sha'awa abubuwan da suke kuma da bin Allah gidan da aka yadda abu Allah ajiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aiwatar da abin da za a tsira a lahira wannan shine sirrin zaman aure na gaskiya a yadda a gida za a aiwatar da abin da Allah yake so duka koron manzon Allah sallallahu alaihi sallam dan lahira ta fi duniya da yan wannan gida wannan shine sirrin da aure na gari amma duk gidan da ba a dasa shi a kan tafiyar da bin Allah da biyayya ga manzon Allah da yadda za a yi lahira ɗan wannan gidan ta fi duniya ta kyau da kawai dai Allah ya aure ce kana yi kaza kawai shi don an yi aure amma ba za a zo da kuma da zara gwargwadon yadda gida yake da bin Allah da dokokinsa gwargwadon yadda nagartar gidan da kuma wato kwaletin matar gidan da 'ya'yan gidan gwargwadon kuma yadda aka yi nesa da wannan gwargwadon yadda matsala sun fi da haka da wanda suke da yi da yawa ya kamata ka karanci irin zaman gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam ku da za su zauna da mata ya ku da za su da biyo kalan da za a zauna lafiya a tashi lafiya har ka kuma ta kishi ba yadda ka iya ba zai baka ce kwata kwata gidan da ake da mata zuwa ba za yi an yi dan wanda yake bai zama ya wuce gona da iri ba ba ka shiga tsakani a ɗanyen sulhu a ci gaba kuma lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam aisha an taɓa zubo abinci a cikin akushin da ba nata ba aka kawo manzo sallallahu alaihi wasallam take ga ai ranar akushin ta za a zuba abinci a wani akushin a kai dan an tashi a ce a kowane akushi da kokari uku ko wani abin da ya kama da haka sai dai ta tankwabar da akushin ya kai zare annabi ya ce ku ɗin ce ba ku sai ɗin kishi sai ɗin ce a ko aka tsintsince aka ci ana nan ta kana ta akushi aka ci abin da yake ciki sai a ji a kawai mai akushin da ya fashe akushi akushi da akushi to wannan ake so kai kai ba a fasa mata rediyo a fasa mata kwano a yi kaza ka fito a yi zai inda kuna son aka za ta tafiya a yi su kai a ba ka zai sai ka zama adali a ƙasa sai zaman to gidan ba za a ce akwai wata mowa akwai wata ƴan bora sai kada daɗe ana tafiya har kowa ita za ka ba da za a raba gida da kishi idan da mata kishiyoyi amma abin da zai sai sai da kishin su shine su zama suna da ido a asiri su ganin girman Allah da ƙoƙarin kiyaye dokokinsa kuma a ƙaddarar juna wannan bai wa Allah da zama haɗa mun majalisa ya kai sarar samu kana ba lafiya ayyukan da ya kamata a yi a gidan ya cikin ko ƴaƴa ko miki ko wani ba ran da Allah ya jarrabe ta ne ya kamata a kaddara wa a wannan bai Allah fa lalle kam a zaman da muke yi sai taimakawa ban Allah ne ya ba ta kaci ya samu lada ya ba da inki ya samu lada in aka ce iya ita ce an rage masa ladan da zai samu a kalli irin waɗannan abubuwan na alkhairai da albarka sai da zama ya kyau an samu daidai Allah ya samu daidai ina zama na ya kamata da ina so an mun tashi kan shiga kofin manzo sallallahu alaihi wasallam na halittarsa da kuma halayen bai a satin da ya gabata akwai wanda ya tambaya nake masa mun tsallafa da ita ce wannan satin lokacin da muka zo muna bayanin 'ya'yan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma da ya kawo cewar fatima a cikin 'ya'yansa ta haifa masa jikoki da suka haɗar da hassan hussein da kuma zainab sunan yar uwarta da ta rasu babbar yasu da kuma sunan umma kulsun ita ma yar uwarta ana tana da 'ya'ya guda hudu biyu maza biyu mata da ta haifa shi ne sai cewa ita ce kawai kake da ‘ya'ya jikoki ga manzo sallallahu alaihi wasallama cikin ‘ya'yansa an fahimci tambayar to abin da bayanai suke nunarwa duk da ita ita kanta zainab babbar yasu ita ma ta haihu ta haifi ali ta haifi umama da dai mijinta da aka mai musu da aure abul asu wanda yake ɗan ɗar uwar baba ta ce an wa khadija to ɗanta ne aka haɗa aka auren zumunci da ita zainab ɗar khadija to da ka san da musulunci izo ta karɓi musulunci a matsayinta na ɗaya ga manzo shi kuma mijin ya ce gaskiya shi bai tuhuma manzo da wani ƙarya a abin da zai faɗa amma dai a ce ya bar abin da jama'a suke kai kuma ya je wa mace ce mace ta ja shi to kawai shi shi ne sa ya to kuma hakan ta faru aka tafi aka tsuda a lokacin yakin eh, badar ne zama cikin waɗanda aka kama to ba an kama shi shi ne sai manzo yake cewa to ba shi wannan bayan allah da aka kama ya ake gani aka magana cewar wasu su fanshi kansu shi ne yar manzo sallallahu alaihi wasallam Zainab tana maka sai ta turo da abin za ta fanshi mijin sai ta aiko da abin wuyar da mahaifiyarta ta ba ta lokacin aurenta da gani sai manzo ya ga cewar wannan abin wuyan Khadija a shi ana so za a fanshi Abul As da shi daga wajen yarsa shi to ga abin da ke aku gashi gashi abin amma me kuka gani a fita zan Allah a bar shi haka a mayan mata da abin wuya a fice shi amma ya dawo maka da ɗanka tunda mutunci da yadda arniya ya arniya aure mutum da abu ya ɗau alƙawari sau da haka shi ya tafi ita ta dawo shi ya ɗau wannan alƙawarin zai yi ko da haka ya taho ya jawo a wannan ne ya kokarin da abin ce tufa za ta yi tafiya a ciya na za mu tafi kuma na za mu koma ta ai ba da shi za ita kaɗai za ta tafiya ya kasa haɗa ido da ita ina ya gaya mata da shi shiga abin da ya faru na ɗauki alƙawari zan ba ki dama ki tafi gurin mahaifinki to ni na na ka abin da nake kai ke kina na ka abin da kike kai kuma zama tsakanin da ke an ce babu shi shi ne fa abin ta duwan iri amma ba da ta iya da abin da Allah ya hukunta kuma kuma ƙurasha suka ce fa ba ita ba ba inda za ta ba za ta je koyina ba aka razana ta aka firgita ta a lokacin ma sai ɗari kama dai ta haifi ali ta haifi umama ba haka da shi dai wannan abin ta'yansu ne umama ce ma lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama a sallah ya kan rike ta in ya gama karatu zai ruku sai ya sauke sai ya ruku in ya dago ya dauko ya ga a cikin da in ya gama wanda yake da shi gaba da karatu an gane ko sannan kuma ruqayya da ta zauna da sayyidina Usman ta haifa masa ɗa abdullahi amma shi ma bai fi shekara biyu bai rasu zai ta ma dai ta haihu ummu kulsum ita ba ta haihu ba da ka ƴaƴansa mata guda hudu ba guda uku ba wacce ba ta haihu ba kawai ba ta haihu ba amma Allah bai wa ƴaƴansa tsawon kwanaki ba sai ƴaƴan Fatima da Hassan su Hussein Zainab su Ummu Kulsum suna tsawon kwanaki Allah kuma ya san hikimar da ya sa ya sanna sai kuma wanda yake cewa shi ya mu suke samu sadaka tun da babu bayi a yanzu kwata-kwata ba tsarin musulunci ana samun sadaka ta hanyar yaki a karan farko hanya ta farko da ake samun bai wadda za ka iya yin sadaka da ita ne an fita an je an yi yaƙi a cikin yakin nan da aka yi an samu cikin yaƙi daga ciki akwai mata ana iya zuwa ta to kai ka san na da nima wanci kai kuma wanci kai kuma wanci haka to in ka riga ka mallake ta kamar kana da wata fara ce ruwanka ka sayar ruwanka ka faɗaka da ita ruwanka ka saukar ita ka sadaka ruwanka ka saukar an fahimta to da in aka samu baiwa da take shakantacciyar baiwa a musulunci to ana iya mallakata daga ba ta hanyar gada ta hanyar kaya ta hanyar an maka sadakarta ta hanyar an baka kyautarta ka to tun da ake magana cewar sarakuna da da sa'aka yanzu wanda ita bayan nan aikin da rage masa ɗaya kafin nema ya zo min da bayanin kara dora masa da bayani a za a je a bi waɗannan da suke gidansa a kai a matsayin saƙa asalin samunsu daga wani yaƙin ne ko kuma wajen wa aka gada ko waye ba da kyautarsu ko sadakarsu tun akwai wannan hanyoyin ko to da ka in ka samu wacce ka gada ci gaba da rike a baiwa ya abin da ta haifa bayan wani ma kuma zai iya samu

ma to shi ne sai ka je ka sanan kuma abin za ka fi shi ne shin yakin da aka yi da daura da kano da wasu su, yaƙi ne bisa tsarin addinin musulunci ko na ƙarfa ƙarfar wata daula sai da wata daula ka gane in ka samu amsa shi ne za ka samu amsa menene hukuncin inshora kowace iri to kowace iri fa faɗi ne da shi amma dai abin da ke fahimta ina ya da ta gyara inshora wani abu ne da na farko ake kaka kake ajiyar wasu kuɗi ko ake karɓa wasu kuɗi daga hannunka a yadda na fahimce ta ko da gyara a gyara ba ana karɓar wasu kuɗi daga hannunka a cewa duk sanda wani abu ya afka ma mara daɗi ko na biya same ka na shiga halin ƙaƙani kare, kamar a ce motar ka ta kama da wuta ko gobara a gidanka ko wani kamfaninka don ana wannan karɓar wannan abin da yake karɓa a gurinka a matsayin shora to lokacin da aka tafar da kai za a zo a yi maka sabon maka haka ne haka take ko to a tsarin koyarwa addinin musulunci wannan ba za su samu wata aya ko hadisi a musulunci yadda Allah ya bayi ya tsara zai baka kuma ko lokacin karɓa ko zai yalwata ma kuma ko lokacin zai iya kuntata yana so a lokacin da ya baka sai shi ya baka ka gode ka yaba kai abin da yake yana so lokacin da ya takura ka yi kuntaka ko ya karbe ka yadda wanda ya baka ne ya karba ko wanda ya lota maka ne ya kuce karɓi wannan abin ka yi haƙuri a taka maka sakar yadda ake wani suke haƙuri sun karɓa abin da Allah ya yi yayin da kake da ɗayin inshora an ɗauki salon kau da wani cewar kai a tsarin ka ba wani abu za ka rasa lokacin da za ka tsani a yin rayuwa ba ka tare da fara za a mai ba abin dai da ka rasa sai dai damuwar lokacin da ka rasa amma dai yi gaba da jin ba dadin abin ya kuma ce za a zo a mai maka ba ka san asara ba ka ɗaya ke na biyu kuma su waɗanda suke ɗaukar wannan abin suke ba su wasu ke kira sunan shura sai fa ba abin da ya faɗa ba suke ba su da ko su a kan ne eh. kamar yare jikokin da ke saboda haka dokokin da za a faɗa da su ne za su shin sun tafi da koyarwa addini don cin karo da wata aya ko wani hadisi ma'ana dai abin da za mu ma duk mu aje wannan gaba ba wani abu da yake a tsarin addinin Allah da zai kusanta mu zuwa ga aljanna mu sami yardar Allah da manzo bai gane sakamai bar duniya ba ba wani abu da zai cutar da al'umma ko ya kai su ga halaka da manzo bai gane su kafin ya bar duniya kuma ya faɗin shura ba ce ko ya faɗa babu saboda asalinka sai dai in ka samu kanka a wani yanayi na larurarsa an ce baka isa ka mallaki abu kaza ba sai ka yarda da magana inshura a cikin abu mukaddara ka ce za ka ce mota don zuwa masallaci don zuwa makaranta don ɗaukan iyalinka don aiwatar da abin ka da kullum da Allah ya karanta za ka ce ai ko kuke ka mallaki mota abu dokar ƙasa ce ka biya maka inshora ali to ba za ka ce ka haramta wa kanka alkhairan da suke cikin mallakar mota saboda an ce ka biya maka inshora don ka ba ka fasa kawai a wannan wani abu ne da ya fi suka tsaka ba maka ba za ka ba a wanda da amfani da ke da saboda wannan da wanda bai kuka ka iya yi din ba a aiwace an fahimta in sai don wannan ba za ce wani ya inshora hukuncin za a musulunci kaza ba wannan larura ce kaza haka haka wannan dama to dai ka ga magana ta kai kada kai ka a zuwa ce an mallakan a ce ba za ka yi ka gurgura da ita da ba inshora misali to wannan ruwa ta tsaka amma dai kai da kanka ka saka ba kanka a wani abu za ce da inshora wanda zai zama dole ba ka saka kanka kai ka ce ka saka kanka aikin banza ka dauki kudin ka kai su inda zai kamata ka kai yawa wannan makarantar mu ma ya faru wannan ɗaliban ne da ake samu medical direct ba ta ke wata da shi da shi suka ce ba su shi miliyan su ko su yi insurance da shi kai haka ba za su yi mata mata ba su da su shi shi kamar da ta kuma su yi da shi wasu sun ci banza za su yi bayani insha Allah to wannan shi ne abin da to dai wannan shine abu galibi abu ne galibi akan bisa zalunci Allah ya ce me yasa ake kafar da banu umayya to wannan al'amari al'amura ne na tarihi wasu fahimce su bai dai wasu fahimce su daidai wanda ya fahimta bai bai ya ta tsinuwa da zagi da abin da ya kama da su. kuma ta ce da kafirtawa ya kafirta amma magana ta gaskiya irin wannan hatsari ne daga kafirta wasu da suka yi shugabanci da baka rayu a lokacin su da abin da kari na labari ne da tarihi ko daidai ko kuskure wanda ma kuma yake gidan in ka ji a tsarin addinin musulunci wani wanda ita wasu wani musulmi ya yi kama kake ya yi kisa ko ya yi ɓarna ko wasu zalunci ko wani mai da shi ya kai a ce ya kafarta ba kafarta shi hatsari ne gare ka domin ya tabbata a jisu duk mutumin da ka sakan masa kalmar kafirci in ka je ba gurin zama a gurin su za su dawo gare su da ka ko kai ko shi so da ka haɗari ba daidai ba ne a musulunci me yasa aka kafirta su har ka cikin mulki da saɓani tsakanin waɗanda suka rayu a lokaci in ka ƙadara abin da ya faru da jika na manzo sallallahu alaihi wasallam a kan magana shugabanci da wahayi ya zama dalilin da aka rasar da rayuwarsa to ko shi na aka kashe ai kafin ka an kashe annaba an kashe manzanni to to ka ce wadanda suka kashe annaba da manzanni waɗannan kafirci su da su so suke gaba ɗaya saƙon da Allah ya zo ce a zo a yi ka'ai to amma da suka yi rikicin sasan da Hussein ai ba ta suka bara a sallah ba ba ta suka bara a azumi ba ta suka bara a hajji ba ha maganar shi ya zama shugaba ne ko wani ya zama akan haka abin ya faru saboda wannan ya sa kai ka ce da an kan jikan manzo dole suka cikin rukunin wanda ake kisan kafin da su daga musulunci to za ka bayani kada wannan da ya sa a fitar da mutum daga musulunci ka bar shi duk sako ne to an ka fahimci abin daidai ka kubuta in ka fahimce shi yadda rai igiya maka ka ci gaba da cewa duka kafirai ne kuma ka je ka bayani a gaban Allah Allah ya tsare to wannan kuma abin da yake cewa wai ne kadai zai zauna da matansa ko duka annabawa shi ne ta nake ban gane ba annabawa wannan ce da dan duba mu daga baya sai kura ta take bani abin da yake nufi shi kaɗai ne zai zauna da matansa a zahira a gidan aljanna ko ku har sauran annabawa da suka rayu da ko haka da nake son sai amma dai tambayar ba ta bada to to yana mutu lalle wanda Allah ya saba wa wannan dole wannan lalle karayi da suka bi za su kasance da su da abin da Allah ya gida maka da ya tabbata ba ma sai an ba da su zuwa su da zauna da su Allah ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة لوط وامرأة وامرأة بن هو أن حل عليها kiyaye inda ma da shi duk da shi shi ne Allah zan waɗannan ayyuka da suke da yake faruwa wannan akwai matsala saboda baka san iya kwanakin da ana ɗiga kowa ba a waɗannan masu tasowa da zarar wani ya mutu kuma naka ya zama gado da zarar wani ya mutu naka ya zama gado ba kuma lalle bane dukkan ku za ku gaje shi nan sai fitar da dukkan ya zo ya ƙi rabuwa kuma sanda kuke wani ya siya a cikin ku ba zai sayi ba kada kuma za a nemo na wajen in yi siya a lokacin shi ma ba lallai ba haka daraja gina jirgin da su zama wani yawa musamman da kuke da kuma baya da yake ba jara ake ba haka yake faruwa za su je wani gidan tarayya ka sa kuɗi da shi auda ba na ka wani ka kana ka a bai ke lalace su kuke da baya sai na ka araba su ke zama su zama daidai sai na ka da aka raba gobe su aka raba sauran abubuwan ba za ka ce wannan gidan ba a kalla su waye suka suke inda na suwa ne yi yadda a zaune amma an sanin gidan nan da haya za a samu abu da kashi za mu samu da a ƙanana abin mutu gidan amma abin amma da a cikin gidan mutum da su a cikin gidan mutum za su da abin da ake samu kuma na haya wasu wuri bayan ranar kuma a gyara kuma na bari lalata amma ba haka ake ba za a zo gidan a yadda ake yi ke in zama su da wani aiki zai zo da rashi biyu ne namiji ne mace ce ba a sani su abin da Allah ake yi a jira a mafi za su sami don kuma sun kasa abin sa cewa ɗauka yan biyu ne kuma don maza sai a raba in ya hau sai a zo a kawo kuwa kari ta a kan a zo a ce ɗaya yake mace ko ɗaya ne namiji kuma za a haifi yanzu a cikin samiya za a dawo da cikin sassa da gudu. ba a raba komai amma wannan yana nan gidan baban suna sun ci gaba da zama a gidan baban shi da baban baya yadda ba baban musulun ma ba shi saboda haka dan gidan zai to na kasu ke faruwa duk abin da aka ce wani zai isa da shi ba yana da matsala yayin da aka zo wani abu yana faruwa wasu suwa daga cikin 'ya'yan su ɗauki layin da bai kamata su ɗauka ko ji suna kawo mata ko suna wani da ta kararar da abin da ya kawo kana buɗar da ke shi da kake da shi a gidan haka gaya mun bangaren an gane ko sai abuwa su lalata a cikin daga Allah ya raba ko mutum ba da sallama